Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na biyar. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Litinin shida ga watan Mayu shekara ta 2019 ranar da al'umma musulmi a kasashe da dama na duniya suke fara azumin Ramalana. Tare da fatar za a kammala lafiya kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wani hatsarin jirgin sama a kasar Rasha ya kashe akalla mutane 40 wato hatsarin da ya ratsa kan wani jirgin sama samfurin skoy superjet 100 wanda ya kama da wuta yayin da yake sauka a wani filin saukan jiragen sama a birnin moscow a jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya cewa kada mai bincike na musamman robert mueller ya bayyana gaban majalisa ya ba da bahasi lamarin da ya saba da matsayin da shugaban ke kai a baya wata karamin kotun soja a algeria kuma ta gudanar da bincike akan wasu 'yan hannun daman tsohon shugaba abdulaziz bouteflika da cin amanar kasa kuma ta riga ta ɗaure su a gidan yari yan uwanmu jama'ar musulmi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun samu labari da tabbacin ganin sabon watan ramadan bisa ga haka gobe litinin shidda ga watan mayu muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi idan allah subhanahu ta'ala ya kai rayukanmu yau kenan litin ake daukar azumin muna da cikakkiyar sanarwar bayan labarai sai kuma shirin ciki da gaskiya da sarfilu hashin gumel ke gabatarwa kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum ba ga cikakkun labaran mai karatu baba baya ko wani hatsarin jirgin sama ya kashe akalla mutane 40 hatsarin da ya ratsa a kan wato jirgin daukar fasinja samfurin skoy superjet 100 wanda ya kama da wuta yayin da yake sauka a wani filin saukan jirage na birnin moscow a jiya lahadi a cewar kafafen yada labaran rasha wani kamfanin sufurin jiragen sama da ake kira aeroflot ita ke shi ke da wannan jirgin kuma yana dauke da fasinjoji 73 da ma'aikatan jirgin guda biyar a lokacin da ya samu hatsarin wasu matasa biyu da wani ma'aikacin jirgin guda daya yana cikin mutane da suka mutu in ji kwamitin binciken rasha jirgin ya bar filin saukan jiragen saman moscow ne da karfe 6 na yamma agogon kasar zuwa birnin mamansk da ke arewacin kasar bayan wannan yi lokaci kalilan ne da tashin jirgin sai matukan jirgin suka sanar da samun tangarɗan na'ura don haka suka ce akwai bukatar saukar gaugawa a yunkurin saukar da jirgin da sai injin jirgin ya kama da wuta yayin da jirgin yake sauka a cewar kafafen yada labaran kwamitin binciken rasha ya buɗe wani bincike na duban ko akwai aikata ba daidai ba a wannan hatsarin ko da yake ya zuwa yanzu ba a gano musabbabin hatsarin ba shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa kada mai bincike na musamman robert mala ya bayyana gaban majalisa ya bada bahasi lamarin da ya saba wa masayar da shugaban yake kai a baya wanda ya ce ya bar wannan shawara ga anthony janar na kasar ya yanke shawara akan haka yayin da tankiya ke kara tsanani inda 'yan democrat a majalisar wakilai suke kokarin kawo mula a gaban kwamiti na shari'a a majalisar trump ya faɗa wani sakon twitter cewa babu wata dama da ya rage wa 'yan democrat ya kuma kara da cewa shin suna so su sake duba ne saboda suna jin haushin ba a gano wani haɗin baki ba a wannan binciken da aka gudanar 'yan democrat suna neman karin bayani ne a kan rahoton da mula ya fitar akan binciken rasha shugaban kwamitin shari'a a majalisar da tawalin graham ya ce ba shi da niyan gayyatar mula ya ba da bahasi akan wannan rahoton nashi trump ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na oval a makon da ya gabata cewa ba da bahasi da mula zai yi a gaban majalisa zai ta'allaka ne a kan shawarar da anthony janar zai yanke shi ko william ba ya ce ba shi da wata matsala da bahasi da mula zai yi a gaban majalisa wata karamin kotun soja a algeria ta gudanar da bincike akan wani dan uwa kuma na hannun daman shugaban abdulaziz bouteflika da wasu manyan sojoji guda biyu da suka taba jagorantar sashen leƙen asirin ƙasar a baya akan cin amanar ƙasa kuma ta riga ta ɗaure su a gidan yari wata sanarwa a jiya lahadi da kotun da ke yankin bleda a kudancin birnin algeria na cewa mai shigar da kara ne ya bada sunan alkalin da zai gudanar da wannan shari'a a shekaran jiya asabar ne aka tsare sa'id butiflika da muhammad maidan da aka fi sanin shi da taufik sai kuma athman tatar wanda suka jagoranci ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ya zuwa ƙarshen watan da ya gabata waɗannan mutane uku dai kusoshi ne a zamanin mulkin bouteflika wanda ya yi murabus a ranar biyu ga watan afrilu daga wato na wannan shekara daga shugabancin ƙasar wani hoton bidiyo da talbijin kasar ya nuna an ga mutane uku suna hawan matattakalan ginin kotun inda aka je aka yanke musu wannan hukunci na za a tsare su har sai an gama bincike gabaki daya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojin ƙasar da su ci gaba da kai hare-hare akan Hamas da wadda ake auna su a Gaza a mummunan faɗannan da ake gwabzawa akan iyakar ƙasar cikin shekaru biyar. musayar wutar dokoki da kai farmaki ta sama ya kashe akalla falasɗinawa 20 tun ranar juma'a an kashe wani jinjiri mai watanni goma sha hudu a duniya da 'yar uwan mahaifiyarsa a halin da hamas ta ce halin isra'ila ne ya kashe su ma'aikatar tattara bayanan sirri ta isra'ila ta ce rokar da falasɗinawa suka harba da ya kuskure kashe jaririn da uwarsa wasu 'yan isra'ila su hudu sun mutu wannan ne mummunan mummuna wato da aka samu fararen hula sun mutu a cikin wannan hare-haren da ake kaiwa akan wannan iyaka tun cikin shekarar 2014 wani mutum ya kuma mutu a lokacin da harshashin roka ya wa gidansa kai tsaye haka zalika aka samu wanda kuma ya mutu a wani harin bam da aka kai a wata ma'aikata 'yan bindigan falasdinawa sun harba rokoki 600 da wasu makamai masu linzami zuwa cikin isra'ila tun daga ranar juma'a sojojin isra'ila dai sun ce sun mai da martani da wani farmaki ta sama a kan 'yan wato mabuyar hamas wanda ya kai 260 a birnin gaza sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a jiya lahar cewa shugaban venezuela nicolas maduro zai yi mulki ne ɗanɗan lokaci duk da cewar shugaban 'yan adawan ƙasar juan guaido ya gaza haɓarar da gwamnatinsa a makon da ya gabata babban jami'in diplomasiyya amurkan ya faɗa wa shirin labaran abc na this cewa maduro ba zai ji daɗin tsaron mukaminsa ba ya ce zamanin mulkin maduro a matsayin shugaban venezuela ya kusan zuwa ƙarshe amma dai ba a kayyade masa lokaci ba guaido da ya ayyana kansa shugaban wucin gadi na venezuela ya shugabanci dubban 'yan kasar zuwa titunan babban birnin kasar caracas tsawon kwanaki biyu da domin su kalubalanci gwamnatin maduro ta 'yan gurguzu amma manyan kwamandojin sojin kasar ba su baiwa kiran guaido haɗin kai ba an kashe mutane biyar a cikin masu zanga-zanga a gama da suka samu da 'yan sanda shugabannin 'yan adawa sun shirya taron addu'a ga mutanen da aka kashe a cikin wannan zanga-zangar cewa gaida baba ya da karanto labarai da labar mu bude taskar hotunan namu a Sokoto inda muka sami wannan sanarwar. Yan uwanmu jama'ar musulmi maza da mata Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A bisa sharuɗan shari'ar musulunci muna farin cikin sanar da ku cewa yau lahadi 29 ga watan shaban 1440 bayan hijirar shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi daidai da biyar ga watan mayu shekara ta 2019 miladiya an kawo ƙarshen watan sha'ban mun samu labari da tabbacin ganin sabon watan ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci a ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan kuma kwamitocin dubin wata na ƙasa da na jihohi sun tantance kuma mun tabbatar mun amince bisa ga haka gobe litinin shidda ga watan mayu shekara ta tara miladiya ya zama ɗaya ga watan ramadan shekara ta arba'in bayan hijira saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi gobe idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai rayukanmu. Mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya Muhammad Sa'ad Abubakar kenan sa'ad da yake bada sanarwar ganin jinjirin watan azumin Ramadan na wannan shekara a daren jiya Lahadi tare kuma da umurtar al'ummar musulman kasar da tashi da azumin a yau Litinin. To sai dai mai alfarma sarkin musulmin ya yi amfani da damar inda ya kira ga dukkan 'yan Najeriya da su tuna da shugabanni da kuma yanayin da kasar take ciki musamman a sha'anin tsaro a dukkan ibadodi da addu'o'insu a tsawon wannan watan na ramadan wannan karon dai najeriya ta yi muwafaka da kasar saudi arabia wacce duk da yake ta soma duban watan tun a ranar asabar to amma ta ba da sanarwar soma azumin a yau litinin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya To madalla sai kuma harkokin mulki a Najeriya inda bayanai ke nuni da cewa shugaba Muhammadu Buhari yana dab da kammala hada jerin suna ministoci da za su gudanar da aiki a wadan mulkin sana biyu. Abin da ya sa masu kula da lamura kira a dubi cancanta ba siyasa ba. Sonda Bitu, sakataren kungiyar 'yan arewacin Najeriya na ƙasa a Amurka da ake kira zumunta yana cikin waɗanda ke da wannan kira. Ai gwamnati inda na sani gwamnati ba mutum ɗaya bane ke gwamnati saboda haka duk sababbin waɗanda za su shiga gwamnati yanzu nan ya kamata su san cewa ba su kaɗai bane za su zauna su yi aikin nan son kai ba zai samu samu cin gaba a ƙasar nan ba so ya kamata ne su duba su wane ne suke da ilimin kuma suna da sane ya za a samu cin gaba domin babu inda ƙasa zai samu ya ci gaba idan mutane ba su aiki mutane ba su da aiki mutane suna zuwa makarantu makarantun ba a koya musu abin da zai taimake su nan da gaba in ka je wayansu jami'un an Allah ya da na gama makaranta a ibiyu e zaria ne mm. abin da aka koya mana a makarantar takardun tun 1960 ake koya yan jami'u su gama a cikin wannan zamanin da muke ciki ai abin yana da wahala so ya kamata a ga cewa waɗanda sun shiga sun kawo mutanen da suka san abin da ake tahiya maganan ilimi na farko in Allah ya dana ba da gaske akan wannan in an kawo maganin ilimi a koya wa mutane akan karatu wanda suka san cewa gashi nan yana nan na mahimmanci ne kuma na yanzu ne kuma yanzu. Ka ambaci a kawo mutanen da suka dace nan akwai kuma raɗe-raɗin da ake yin cewa waɗanda ake zargi da yin kane-kane da mulki su ma suna nan suna kai ruwa suna kai mari domin ganin cewa waɗanda suke so su aka ba waɗannan mukamai to a baya ana korafin cewa ba waɗanda suka cancanta ne aka ba su mukaman nan ba ya kake ganin za a iya sauya wannan lamarin har haƙa ta cima ruwa in ana so a cima waɗannan gurori da ka zayyana ai shanin mulki ba shanin abin da mutum yana so da yau na yau bane ko ko na gobe waɗanda suka yi aiki ya kamata su samu abin da za a a taimake su da su sai a taimake su amma abin da zai shafi duk jama'a ya kamata a rufe ido ne a zaben wa'anda mun san cewa gashi nan sun taka rawar gani a shi fannonin nasu a kawo su su yi jagoran ƙasa don shugaban ƙasa shi kaɗai ba zai iya aikin tura kasa da ba sai ya aiki da mutane wa'anda suka san wani irin mutane za su yi aiki da su suna faɗin gaskiya wa'annan ba barayi ba ne za su zo su san abin da zai sa a tura mana kasa gaba a kawo mana harkokin irin wanda mu ma gobe in ana maganar kasa a duniya gabaki ɗaya sa haɗa najeriya a ciki amma idan ba an yi tunani a hakan ba ne an zaɓi mutane ko kuma an kawo mutane gwamnati wanda ba wai lallai aapc ba ne wayansu ma ba ma 'yan siyasa ba ne gabaki ɗayansu amma sun san kan aiki idan ba an kawo irin mutanen nan ba ne a ƙasa gaskiya na ganin abubuwan nan za su yi wahala. Sunday Bitu sakataren kungiyar 'yan arewacin Najeriya na ƙasa a nan Amurka zumunta. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogo ma'ana Washington ke cewa karfe 1 da minti 16 na asuba ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum kamar yadda muka ambata a shirin da ya gabata cewa wannan mako za mu gayyaci dan majalisar wakilai garba cedi daga mazaɓar bala daga sau a jihar taraba mun samu nasarar zantawa da shi bayan jiran sai dawo daga umara garba ce da dai kamar yadda aka fi saninsa ya amince da cewa shi ya ɗauko belin waɗanda 'yan sanda suka damƙe da gallazawa dattijan makiyayi alhaji gambo da iyalinsa ga tsohon amininsa alhaji na gandu a jihar taraba alhaji gambo dai ya bayyana wannan shiri cewa alhaji na gandu ya haɗa kai da madugun 'yan banga a mazaɓar bali daga sol da aka fi sani da sha'ibu garbabi suka cinye masa shanu haɗa baki da yin fyaɗe ga 'yarsa da ma neman halaka shi ta hanyar gana masa azaba kala-kala dan majalisa garba ce dai a wannan zantawa ya yi bayani da nuna ya karɓi belin waɗanda ake tuhuma ne don 'yan mazaɓarsa ne kuma akwai wani hukunci na kotu ku biyo mu domin jin bayanansa to alhamdulillahi sunana garba garba ce ne dan majalisar tarayya daga mazaɓar bane ta jihar taraba honorable garba kamar yadda kake sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya mun so tun farko mu samu mu zanta da kai Allah bai yi ba har ka tafi umra ka dawo muka faɗa wa masu sauraro ko ko muka musu alkawari da yardar Allah wannan sabon shiri za ka shigo shirin domin yin bayani kan korafin da waɗannan fulani suka yi kan wasu mutane da ka ɗauki belinsu waɗanda har aka kawo su Abuja. na farko me zaka ce kan wannan shiri da ka je aka fara wanda ya shafe ka to da farko dai a wannan don da faru shine kwado ne a koko a kogo a kwance idan ba bayani aka yi mutane ba ba za su yi gane ba. da farko za mu iya dubawa shin beli kam halal ne Najeriya ta yadda da mutum ya yi beli a nan gaskiya beli halal ne to anan ya kamata a tafa mana domin mun yi abin da doka ya ce a yi beli a sannan kuma wa'annan mutane da aka yi beli su wane ne mutane ne wanda suka fito daga mazaɓata ni ne nake wakiltar su kuma wakilci ba magana ne na kawo mana ruwa kawo mana wuta gyara mana kwalbati da sauransu ba hatta ma za ka kare mutuncin jama'a ka kuma ni wakili ne wanda idan jama'a ta tana cikin wani hali ba zan gudu ba to shi yasa na zo na yi belin wa'annan mutane Ka bisa yadda doka ta tanada. honorable garba ah, garba kafin kai nisa kafin kai nisa kafin kai nisa a waɗannan mutane ma da suka kai wannan karar ai mazauna ne na wannan yankin naka su ma za a iya cewa tun da sun daɗe ma wannan waje suna zaune kamar hadda su ma kana wakiltar su a majalisar wakilai ta tarayya. Kwarai kuwa. Eto, eh, eh har su ma ina wakiltar su. A nan abin da nake son mutane su sani wa'annan mutane da ake cewa na beli su beli ne kamar ba beli ba. Domin me? Domin mutane ne wadda 'yan sanda suka kai su kotu suka gurfarar da su a kotu a gaban mai shari'a Justice M. Balani a na yankin abuja a gwagwalada sannan sai 'yan sanda ana cikin shari'a 'yan sanda da kansu suka rubuta takarda wa alkali suka ce mun janye wannan shari'a alkali kuma yake to tun da kun janye wannan shari'a na da ita wadda ake kira stroke out yake ya barar da wannan shari'a bayan haka kuma wa'annan fulani da aka kule aka tsare su yake a sake su shine muka samu wannan takarda muka kai wa 'yan sanda muka ce wa'annan fulani da kotu take a take su an sake su kun sake kun kama su shin ku yan sanda ba ku bi kukan kotu ne sai suka tambaye ni ina takardan shari'an nan na ɗauki takarda na ba su sai ɗaya daga cikin ɗan sanda mai suna sadin ibrahim lawan ya sa hannu ya ce to a bani wa'annan fulani to anan ni ina gani na taimaki yan sanda ne ma na cewa su bi abinda kotu ta ce ba wai a kuna yi belin su ba mutanen nan kotu ne ta sake su takaddan yana hannuna takardan yana kotu takardan yana wajen yan sanda saboda haka kaji yadda magana take garba garba idan aka duba kotu za ta iya ba da belin mutum amma saboda wasu laifuffuka wayanda suka biyo baya yan sanda za su iya sake gayyatar mutum ko su sake rike shi Kin ka bincika wannan bangaren na tsarin doka abinda nake gaya maka ba kotu ba wai belin su ta bayar ba kotu ta yan sanda suka rubuta takarda suka ce sun janye to wannan shari'a mun farar da ita ga takardan ga ta nan kana ganin ta wajen da alkali yake to tunda kun janye wannan caji da to fulani ni kuma wannan kes a turance yake it's hereby stock out in wannan alkali na wannan babban kotu to ka saboda haka ba wai kotu ta ba da belin su ba kotu ta sallame su ne kwata-kwata ni kuma abin da mun zafi uh, honorable akan cewa sanda ba su bi abin da kotu ya faɗa ba wato akan uh, dama idan aka yi shari'a ko da yake dama a cikin wannan ba mu kawo maganar cewa ba mu da labarin cewa an je kotu. Haka ne za mu ce maganar kwano uh, ne a kogo a a farke. Eh abinda muke faɗa idan aka yi irin wannan shari'a kotu za ta iya kora karamar kotu wani rabul garba garba abinda nake so na ja hankalinka in ma an je kotu ana iya kotu tana iya sallamar mutane amma in karamar kotu ce za a iya ɗaukaka ƙara har zuwa kotun koli wasu shari'un za ka ga an fara su daga karamar kotu sai kotun ɗaukaka ƙara ta ce kotun karamar ta yi kuskure a sake wucewa kotun koli kafin a gama shari'a kuma shin garba-garba ma kafin mu yi nisa shin ka bincika ma me waɗannan mutane suka aikata na sani magana ce ta korto magana ce ta fyaɗe duk da mutane da ku kuke yata yatawa cewa ai sata ai barayi ne da shauransu ban san inda kuka samu wannan ba abin da yake faruwa a nan shine mutane biyu wannan shanunsa ɗari wannan shanunsa hamsin suna neman mata suka nemi aure yarinya ta ce ita mai shanu hamsin nan ya fi larbi da biyayya ita take so uba kuma ya ɗauki yarinya ya ba mai shanu ɗari ma'ana an yi mata auren dole shi kenan shi kuma wata rana ya samu mutane suka tsare masa daji ya je ya yi fyaɗe har ma a lokacin aka haɗa ardo-ardo suka yi musu shari'a a nan daji a ruga kan cewa shi wannan mutumin an ci taransa shanu talatin a sittin har ya biya talatin saura talatin a kan saura talatin nan ne aka kai shi kotu to ka ji yadda ma maganan take duk da dai wasu na yayatawa ai sata ce ai kaza kaza magana ce ta fyaɗe kwarto ne yadda magana take to garba garba kai idan aka baka dama za ka iya bugan kirji saboda kana wakiltar al'umma ka je ka yi belin kwarto a'a ba ni nake wakiltar su har da kwartayen ma su ma duk kana wakiltar su ni nake wakiltar su saboda haka a don ya shiga wannan ibtisa'i ba zan ce zan gudu in bashi ba ka tuna akwai wanda ya ce a raba ƙasar nan guda biyu nan Kanu, wadda kotu ta ba da belinsa sanata ne wadda yake wakiltansa ya je ya yi belinsa bayan belin ma ya saya masa bunsuru guda goma ya ce nan Kanu, wadda yake fafatukan bihafara ya je ya ce murmuri. har yanzu a cikin ayyukansa sojoji suka je suka masa rawan maciji ya gudu kuma yanzu sanatan yana nan to saboda haka eh na sani labarin jama'a jama'a bai wannan cikin wani hali ko wani abin nan ba zan gudu jama'a ta ba to garba garba hatta ita mata da aka yi wa fyaɗe ya kamata kana wakiltar ta ne ya kamata ka yawwa ka bi wato idan aka bi ta barawo abib ta mabi sawu wannan abin da ya dace da ya zama ka aikata kenan idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da jin bahasin garba cedi yanzu a madadin Nasiru Adamu ya Hikaya ni fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. Tawa gaida sarfila yanzu kuma ga wannan tsarabar albarkacin watan Ramalana. Sunana Ummu Kursum Hassan daga makarantar Alullahi Academic Murtala Muhammad Tuwe Bauchi Bauchi State Nigeria. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuhar ma a ahallallahu lak tabtagi marudata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهره الله عليه أرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبع به قالت من أم بارك هذا قال نبعني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صائبات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم. تو madalla kafin mu karkare تكتتن takaitattun wani hatsarin jirgin sama a kasar rasha ya kashe akalla mutane 40 wanda ya hada da wato wani jirgin saman fasinja samfurin skoy superjet 100 wanda ya kama wuta a lokacin da yake sauka a filin saukan jiragen sama a birnin moscow a jiya lahadi jirgin ya bar wato a cewar kafafen yada labaran rasha kamfanin jirgin sufuri wato na sama ne da ake kira aeroflot ke da wannan jirgin kuma yana dauke da fasinjoji 73 da ma'aikata guda biyar a lokacin da ya samu hatsarin wasu matasa biyu da kuma ma'aikacin jirgin guda yana cikin waɗanda suna cikin waɗanda suka mutu in ji kwamitin binciken rasha shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa kada mai bincike na musamman robert mueller ya bayyana a gaban majalisa ya bada bahasi lamarin da ya saba wa matsayin da shugaban yake kai a baya cewa ya bar wannan shawara ne zuwa ga attorney general kadai ya yanke wannan hukuncin wata karamin kotun soja algeria ta ce ta gudanar da bincike akan wani dan uwa kuma na hannun daman shugaba abdulaziz bouteflika da wasu manyan sojojin kasar guda biyu da suka taba jagorantar sashen leƙen asirin kasar a baya akan cin amanar ƙasa kuma an riga an ɗaure su a gidan yari wata sanarwa a jiya lahadi daga kotun da ke bleda a kudancin birnin algiers na cewa mashigar da kara shine ba da sunan alkalin da zai gudanar da binciken da aka yi a kan wannan shari'a a shekaran jiya asabar ne aka tsare sa'id bouteflika da muhammad biden da aka fi sanin shi da taufik da kuma asma tatarg wanda suka taba jagorantar ma'aikatan leƙen asirin ƙasar zuwa ƙarshen watan da ya gabata. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin hantsi. lokacin da mahmud ibrahim kwari zai shigo da shirin da rashin tai shirin da ke faɗakar da masu sauraro kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da ban gajiya a madadin iyalan malam sulaye auta ga waɗanda suka rufa mana baya auren ɗanmu lieutenant salihi suleiman da amaryarsa fatima allah sa an koma gida lafiya ya kuma ba da ladan zumunci kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet kafin mai sallama alheri ke muku fata alheri a madadin babu ya kuma makeri malam siri da kuma injiniya mu na yau. What?